tsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, ki Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki. Rahotanni na bayanin cewa tun watan Janairun shekara ta 2018 bana kenan aƙalla mutane 371 ɓata gari ɗauke da mukamai suka kashe a jihar Zamfara, arewa maso yammacin Najeriya. a yayin da suka lalata ƙauyuka da dama. Mai magana da yawon ƙungiyar Amnesty International ya faɗa wa jaridar Daily Trust ta yanar gizo cewa rashin zaman lafiya da tarzoma suna ta ƙara ƙamari a jihar Zamfara. Domin kuwa kusan kulli yomin ake kai hare-hare ana karkashe mutane da sace su da kuma yin awon gaba da dukiyarsu. Bugu da ƙari kuma suna lalata ƙauyuka da dama. al'amarin ya sa mazauna ƙauyuka kasancewa cikin zillimi da fargaba da tsoro a kulle yomin wannan rikici ne da ake ganin kusan an mance da ita ko kuma ana watsi da aukuwarsu misali a ranar 20 ga watan yuli an kai hare-hare a ƙauyukan mashema da kwashebawa da wasu gundumomi a ƙaramin hukumar zurmi aka kashe akalla mutane 42 mutane akalla dubu goma sha takwas na waɗannan ƙauyukan sun gudu sun fake a wasu wuraren. Washe garin akwai wannan al'amari aka sace mutane goma sha biyar a ƙaramar hukumar Maradan. Ɗaukin da sojoji suka kai ya kasa magance wannan matsala musamman a yankunan karkara na jihar. A makon jiya kun ji ra'ayin wasu mazauna jihar Zamfara akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Da mu ci gaba da gabatar muku da waɗannan ra'ayi a yau kamar yadda wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya samo mana. Sunana Muhammadu Kabiru Umar a Gusau jihar Zamfara. To ni dai abin da nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine farko yin adalci tsakanin shugabanni da kuma inda suke shugabanta. Sai kuma na biyu su shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun ka zo da shi wanda ya shahi doka ko kuma abin da ya shahi ba da umarni to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaita ba ne kawai kan da ake jagoranta zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokar su kuma al'umma ya zamanto cewa sun zama masu biyar doka da oda duk da cewa duk duniya an shaidar da cewa al'umman najeriya mutane ne masu kokarin biyar doka da oda don haka su gudun wadda su kuma inda suke mabiya za su bada shi da ya zama kamar da na faɗa farko su zama masu biyar doka da oda sannan kuma a yi masu adalci don duk lokacin da mutum yana ganin cewa wane kaza ne ni dan kasa ne shi dan kasa ne amma tsakanina da shi akwai wata tazara wadda kuma tazaran nan ba don wani abu yasa ya hini ita ba don yana dan gidan wani wanda ya cancanta a ce abun da ya samu ni ma na same shi matsayin shi na dan kasa ni ma matsayina na dan kasa to in an ka kwatanta wannan to mu kuma dole ne gare mu waɗanda suke mabiya ne mu ba da gudunmuwa domin a samu zama lafiya don in an ka bibiya mafi yawan inda ake samun tashe-tashen hankula ga waɗanda ake jagoranta ne waɗanda ba ɗiyan wasu ba ne saboda mi saboda ba a yi masu adalci ba ni sunana mande wanke bakin abin da zan ce ni faƙa ubangiji Allah shi mana maganin wangala al'amari sannan muna da goyon baya ga shugaban kasa game da tashi tsaye da ya yi na ya taimaka mata da a taimaka mana tsaro ya samu nan jihar sannan muna du'a'i gare shi Allah ya saka mai da alheri sannan kuma Allah shi kara masa lafiya sai da abin da karin goyon ba mu mu du'a'i Allah shi kara karo mana tsaro ga jihar mu da zama lahiya sunana Alhaji Muhammadu Kaminu mai gidan biredin cincin na Sabin Osabin oh da ke nan garin Gusau Gada biyu wannan matsala na yanayin harka na tsaro gaskiya kowa yana daidai kokarinsa shi shugaba gwamna yana daidai kokarinsa jami'an tsaro ma suna daidai kokarinsu mu dai fatan da zami ubangiji allah ubangiji ya kawo mana lafiya da zaman lafiya su kuma masu wannan abun allah ubangiji ya shiryar da su ya sa su gane hanyar gaskiya su daina wannan abubuwan Eh gaskiya gudunmawa da al'umma ya kamata su bayar addu'a. Addu'a ita ce game da komai. Maza da mata manya da yara addu'a ya kamata mu tsaya da ita. Duk bawan da ya miƙa kukansa ga Ubangiji in sha Allahu Allah zai amsa masa. Ne ne Yusuf Adamu chairman Gusau. Eh gaskiya ne to ni matsala guda wadda naka ganin za a bi a samu mahita ita ce a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. a ci gaba da addu'a da istighfari don Allah shi ke kawo damuwa kuma Allah shi ke yayi ta don shi ne nake gani ita an mahita na malam aminu liman ga matsaloli ba wai najeriya ɗaya bane abu ne wanda ya shahi duniya gaba ɗaya saboda lokaci ne wanga ƙarshen duniya to tashe-tashe hankula za su yawaita to shawarata a nan ne gaskiya mafi yawanci rashin harkokin yi ya yi yawa ga al'umma domin me shi wani yana da hankuri in wani abu ya samu ya hankuri wani kuma ba zai yi hankuri ba don wani da ya rasa to gara ko wani hali zai shiga ko ko ya sa al'umma ciki yana ya shiga gaskiya ni shawara ta ga gwamnati to a duba a gani me ya kamata tallafin da ya kamata a al'umma zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya

To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa, Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane a huta lafiya. Masallaci

suna kuka inya yaran in suka girma kan wahala ba tarbiyya